الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka 'yan uwa masu kallon mu masu biye da mu a cikin wannan shiri na mu ambaci Allah sai mu samu nutsuwa in ba a manta ba mun ɗauko bayani ne game da irin mauriya da amfani da mutumin da ike yawaita ambatan ubangiji zai samu a wannan duniyar da kuma irin amfanin da zai samu a lahira mun ɗauko magana sai lokaci ya cin mana muka yanke muka ce za mu ɗora a cikin shiri na gaba to in ba manta ba mun yi magana cewar yawaita ambaton ubangiji yakan sa mutum ya samu ladan da ba a iya samunsa a cikin wani aiki in ba ambaton ubangiji ba har muka kawo faɗin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda izo a cikin sahihu muslim hadithin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ice na dinga cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya fi soyuwa a gare ni fiye da duk wani abu na duniyan nan wanda rana ta haska shi to sai muka tsaya a wannan gaba muka ce za mu dora a wannan shirin to daga cikin amfanin da mutum zai samu in yana yawaita ambaton ubangiji allah zai masa wata shuka ta musamman a gidan aljanna kamar yadda ya zo a cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gwada mana cewar gidan aljanna ƙasar tana da kyau tana karɓar shuka kuma ruwanta ruwan daɗi ne amma fa faƙoci abin da ke sa a shuke maka gidanka na aljanna shine ambaton ubangiji kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaita a cikin littafinsa hadithin abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara yadda a gare shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ike cewa na yi kacibir da annabi ibrahim alaihi salam a daren da aka yi isra'i da ni na gamu da shi sai na ce da shi na masa sallama bayan na masa sallama sai annabi ibrahim alaihi salam ice da ni ya muhammad akari ummataka min niyyar salam in ka koma ka ce ina gaida al'ummarka ina musu sallama wa akhbirhum annal jannata ka kuma ba su labarin cewar aljanna tayyibatu tutturba. ƙasarta tana karɓar shuka ƙasa ce mai kyau ƙasa ce mai daɗi sannan azbatul ma ruwanta ruwa ne na daɗi wa annaha amma fa ce watan babu yawan shuka a cikinta wa anna ghirasaha subhanallah abin da ke sa a dashe wa mutum gidansa na aljanna a yi masa shuka iri-iri shine ya dinga cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kenan mutumin da ike yawaita ambaton ubangiji a duk lokacin da ya ambaci allah akan ƙara ƙawata masa gidansa na aljanna akan ƙara haskaka masa gidansa na aljanna a kuma ƙara inganta masa gidansa na aljanna kamar yadda imamu ahmad a cikin musnad ya ruwaita hadithin abi ayyub al-ansari allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ike cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya musu su sahabbai kenan ya ce da su a daren da aka yi isra'i da ni na gamu da annabi ibrahim sai ice da ni watan sai ice da wanda ike min rakiya shine mala'ika jibril ya ce da shi man ma'aka ya jibril kana tare da wane ne ya mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya ce ai wannan shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim ya ce da shi in ka koma ka umarci al'ummarka ka ce su yawaita yi wa kansu shuka da dashe a gidan aljanna domin gidan aljanna ƙasar aljanna ƙasa ce mai daɗi ƙasa ce mai kyau kuma tana da faɗin gaske sannan shukokinta ba su yawa ba amma fa abin da ke sa a dashe wa mutum gidansa na aljanna shine idinga cewa la haula wala quwwata illa billah kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaita a cikin littafinsa hadisin jabir dan abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ike cewa duk mutumin da ice subhanallahi la'azimi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna duk mutumin da ice subhanallahi la'azim wa bihamdihi za a dasa masa bishiya ta dabino a gidan aljanna kamar yadda imamu ahmad ya ƙara ruwaitowa a cikin littafinsa hadithin mu'az wanda ike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ice subhanallahi alazim nabata lahu gharsun fil janna wannan kalmar in ka faɗe ta ka ce subhanallahi alazim wani tsuro wata shuka za ta fito a gidanka na aljanna daga cikin amfanin da ake samu da moriyar da ake samu a sakamakon yawaita ambatan ubangiji ambatan ubangiji yakan sa allah ya haskaka mutumin da yake yawan ambatansa a wannan duniyar sannan kuma ya haskaka masa cikin kabarinsa sannan ya haskaka masa gidansa na aljanna sannan idan ya zo zai ƙetare siraɗi sai allah ya haskaka masa hanyarsa ta ƙetare siraɗi wataƙila wani zai ce me ake nufi da allah ya haskaka wa mutum rayuwarsa wannan magana ce dunkulalliya ko mai faɗi ta kunshi abubuwa da yawa idan allah ya haskaka mutum duniyarsa rayuwarsa ba za ta yi kunci ba ba zai samu matsala da shi da bayan allah ba sannan allah zai juyo da hankalin mutane zuwa gare shi allah zai hana mutane su faɗi mugun abu game da shi kamar yadda allah zai hana shi aikata mugun abu mugun aiki kamar yadda Allah zai gudanar da ambato na alheri a bakin mutane su dinga faɗa gaba da wannan mutumin da Allah ya haskaka masa rayuwarsa ta duniya hasken kabari kuwa mun san kabari duk lokacin da aka sanya mutum aka rufe ya gamu da duhu duhun da bai taba ganin irinsa ba to mai yawan ambaton ubangiji sai Allah ya haskaka masa cikin kabarinsa kamar yadda Allah zai haskaka wa mutum hanyarsa ta ƙetare siraɗi kamar yadda bayanai suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna kan hanyar ƙetare siraɗi hanya ce mai duhun gaske hanya ce mai hatsarin gaske akwai waɗanda za su zo su kasa ganin hanya su faɗa cikin wuta Allah ya tsare mu amma mutumin da yake yawaita ambatan Allah daga nan duniya to sai Allah ya haskaka masa hanyarsa ya ga komai ya ɗora ƙafarsa a inda ya kamata ya ɗora kuma Allah ya taimake shi ya ƙetare siraɗi kamar yadda mutumin da ike yawaita ambaton ubangiji Allah zai haskaka zuciyarsa duk abin da ike ba daidai ba Allah zai fahimtar da shi abin da ike daidai Allah zai sa i gane wannan abin kuma ya aikata ya aikata idan an yi bayani Allah zai haskaka tunaninsa ya haskaka masa zuciyarsa ya kuma fahimci wannan bayanin kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya yi mana misalin mutumin da imutu wanda ike matacce ne da kuma misalin mutumin da ike rayayye inda yake cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu za a iya kwatanta mutumin da ya mutu Allah ice sannan muka rayar da shi muka sanya masa hasken da ike tafiya a cikin mutane da wannan hasken zai yi daidai da mutumin da ike tafiya cikin duhu kuma ba zai taɓa fita daga cikin wannan duhun ba malamai suka ce misali na farko shine misalin mummuni wanda Allah ya haskaka tunaninsa ya haskaka zuciyarsa da hasken imani da ƙaunar Allah da sanin Ubangiji ta hanyar ambatan Allah misalin mutum na biyu shine mutumin da zuciyarsa ta yi duhu zuciyarsa ta rufe saboda ya gafala ya rafkana gabaran ambatan ubangiji bai san allah ba kuma rashin ambatan ubangiji ya sa baya ƙaunar Allah kuma ba lallai ba ne samu rabo don haka rabo da samun tsira yana cikin yawaitar ambaton ubangiji kamar yadda rashin ambaton ubangiji yake sandarar da zuciya ya ƙeƙasar da zuciya ya busar da zuciya haka na ambaton ubangiji yake tausasa zuciya ya sanya zuciya ta cika da tsoron Allah da girmama Ubangiji da kuma raurawa a duk lokacin da aka kirawo Allah ko aka jawo aya ko aka jawo hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne ma aka samu yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake yawaita yi yakan ce ya Ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata wannan maganar tana nan a cikin sahihu muslim hadithin abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi daga cikin irin addu'o'in da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi allah ka sanya haske a cikin zuciyata ka sanya wa gani na haske ka sanya wa ji na haske ka sanya haske a dama na ka sanya haske a haguna ka sanya haske a sama da ni ka sanya haske a ƙasa da ni ka sanya haske a gabana ka sanya haske a bayana ka girmama haske na allah maɗaukakin sarki ya sanya haske a rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ne malamai suke cewa ambatan ubangiji haske ne ga zuciya zuciyar wa? zuciyar mutumin da ike ambatan ubangiji haske ne ga fuskarsa haske ne ga gabbansa haske ne a rayuwarsa ta duniya haske ne a kabarinsa haske ne a lahira idan allah ya kai mu daga cikin moriya da amfani da ake samu sakamakon zikirin allah sakamakon ambaton ubangiji wanda ike yawaita ambaton ubangiji allah ina yi masa salati mala'ikun allah sukan yi masa salati duk wanda allah iwa salati mala'ikun allah suka yi masa salati wannan mutumin ya rabauta ya tsira ya samu rabo wanda ba zai musaltu ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ya ku waɗanda suka bada gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi masa tasbihi safiya da maraice Allah shi ne yake muku salati haka na mala'ikunsa suke muku salati domin ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa haske Allah mai girma ɗaukaka mai tausayi ne mai kuma jin kai ne ga bayinsa mummune yana daga cikin amfanin da ake samu a sakamakon ambaton ubangiji shi ambaton ubangiji yakan jawo Allah mai girma da ɗaukaka ya gasgata bawansa idan Allah ya gasgata bawansa zai ƙaunace shi zai so shi zai girmama shi zai darajta shi sannan Allah maɗaukakin sarki zai fifita shi a kan sauran bayinsa kamar yadda al'imam ibn majah da tirmidhi da ibn hibban da hakim da wasunsu suka rawaici hadisi wanda a cikin wannan hadithin abu huraira da abu sa'id al-khudri allah ya ƙara da' a gare su suke cewa sun ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a duk lokacin da wani mutum ya ce la ilaha illallah wallahu akbar sai allah mai girma da ɗaukaka ice sadaka abdi bawana ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana wa ana akbar babu abin bautawa da gaskiya sai allah in ji allah sannan Allah ice shi ne wanda ifi kowa ya fi komai girma babu abin da yake sama da Allah idan bawa ice la ilaha illallah wahda sai Allah mai girma da ɗaukaka ice sadaka abdi bawa na ya yi gaskiya la ilaha illa ana wahadi Allah ya ce ba shida babu wanda za a bautawa in ba shi ba babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba shi kaɗai yake ba shi abokin tarayya idan bawa ice la ilaha illallah wahdahu la sharika la da ya faɗi wannan kalmar sai Allah mai girma da ɗaukaka ice bawa na yayi gaskiya babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai Allah ice ba shi da abokin tarayya idan bawa ice la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd da ya faɗi wannan kalmomi sai Allah ya sake cewa bawana ya yi gaskiya babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai mulki nasa ne kuma yabo da godiya duka nasa ne idan bawa ice la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah sai Allah ice bawa na yayi gaskiya babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma babu dabara babu ƙarfi in ba mutum ya haɗu da ƙarfin ubangiji ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan hadisin yake cewa duk mutumin da allah ya azurta shi da faɗin wannan kalmomi a yayin mutuwa to wuta ba za ta taɓa shi ba wuta ba za ta lashe shi ba ba zai shiga wuta ba allah ya mu daga cikin waɗanda allah yake azurtawa da faɗar waɗannan kalmomi masu tsada waɗannan kalmomi masu daraja wanda suke fitowa daga baki mafi tsafta baki mafi daraja wanda bai taɓa faɗar abin da ba alheri ba shine bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin amfanin da ake samu da fa'idar da ake samu idan ana ambatan ubangiji yawaita ambatan allah yakan sa mutum ya samu aminci yakan sa mutum ya samu tabbacin cewar baya daga cikin munafukai ba don komai ba domin munafukai ba sa yawaita ambatan ubangiji kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta su a cikin littafi a cikin littafinsa mai girma wala yadhkuruna Allah illa Kalila ba sa iya ambatan Allah sai dan kaɗan idan ma an yi sa'a sun yi ambatan ubangiji din wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yawaita ambatan ubangiji Allah zai kubutar da shi daga tambari da siffa ta munafinci wasu daga cikin malamai suka ce wannan ina ɗaya daga cikin hikimomi da aka rufe wannan sura ta munafikun wacce ta yi bayanin munafakai da siffofinsu allah maɗaukakin sarki ya rufe ta da wata aya wannan ayar ita ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah wa man yaf'al dhalika Fa'ulaya ika humul khasirun ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kada kuɗinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku su wofintar da ku su mantar da ku ambatan ubangiji duk wanda kuɗinsa da iyalinsa suka mantar da shi ambatan ubangiji wannan ya zama daga cikin hasararru ya zama daga cikin tababbu don haka wannan aya tana tsoratarwa ne tana kuma nusantarwa tana nuna wa mutane cewar su kiyayi siffantuwa da siffar munafukai su ne waɗanda suka gafala suka rafkana gaburan ambaton ubangiji har rashin ambatonsu ga ubangiji ya jefa su cikin fadawa cikin munafunci allah ya tsare mu an tambayi aliyu dan abi talib allah ya ƙara yadda a gare shi game da khawarijawa aka ce da shi shin khawarijawa dinnan suna daga cikin munafukai ne ko ko su munafukai ne sai aliyu dan abi talib ya ce almunafiquna la yadhkuruna allah illa qalilan munafukai ba sa yawaita ambatan allah duk mutumin da kaga ina yawaita ambatan ubangiji yayi istighfari yayi salatin annabi yayi tasbihi yayi tahlili ya yi takabiri ya karanta alkur'ani wannan mutumin ba za a siffanta shi da siffa ta munafunci ba don haka ne malamai suka yi ce yana daga cikin alamomi da ake gane munafunci da munafukai killatu zikiri karancin ambatan ubangiji mai girma da ɗaukaka don haka ne ma ake cewa yawaitar ambatan ubangiji yana sa mutum ya aminta ya kuma kubuta daga fadawa cikin munafunci don haka duk mutumin da Allah ya azurta shi da yawaita ambaton ubangiji sai ya gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar da ta Allah yi masa kuma bayan Allah na kwarai Allah baya jarraba su da jefa su cikin siffantuwa da wata tada da wata siffa daga cikin siffofi na munafunci Allah ya tsare mu daga cikin amfani da fa'idar da ake samu sakamakon ambatan ubangiji yawaitar ambatan ubangiji waraka ne magani ne daga duk wasu irin cututtuka na zuciya waraka ne ga duk wasu irin cututtuka wanda suke kama gangar jiki ta ɗan adam kamar yadda makhul ɗan abdullahi allah irahama a gare shi yake cewa zikirullahi ta'ala shifa'un wa zikirun nasi dawa'un ambatan ubangiji waraka ne ambatan mutane kuwa cuta ne ba magani ba ne don haka yawaita ambatan ubangiji yana tafiyar da ke ƙasar zuciya domin zuciya takan samu wata irin ke ƙasa wanda wannan ke ƙasar babu abin da ke tafiyar da ita babu abin da ke gusar da ita babu abin da ike wanke wannan ke ƙasar idan ba ambatan ubangiji ba kamar yadda wani mutum ya zo gurin al'imamu hassan al allah i rahama a gare shi yake cewa da shi ya aba sa'id ashku ilaika kaswata kalbi aba sa'id na kawo kukan ƙeƙasar zuciyata zuciyata ta bushe ta yi tsauri sai malam hassan al ya ce da shi azibhu zikiri ka narkar da wannan ƙeƙasar ka gusar da wannan ƙeƙasar da ta kama zuciyarka da ambaton ubangiji yana daga cikin amfanin da ake samu a sakamakon yawaita ambaton ubangiji mai ambaton ubangiji yakan samu kusaci da allah mai girma da ɗaukaka allah ikan kusanci bawan da ike yawan ambatarsa wannan shine abin da malamai suke cewa da shi ma'iyya ita ko ma'iyya ta ubangiji iri biyu ce akwai ma'iyya amma akwai kuma ma'iyya khasa ma'iyya khasa Allah ya keɓanci mutanen da suke yawaita ambatan sa da ita wannan ma'iyar ita ce za ta sa Allah ya shiga cikin lamarin mutum ya jibinci lamarinsa ya ƙaunace shi ya taimake shi ya masa muwafaka ya masa taufiki kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala a cikin littafinsa yake cewa inna Allah ma'al taqaw wal muhsinun hakika Allah yana tare da masu taƙawa yana tare da masu kyautatawa duk wani bawa daga cikin bayin Allah Allah ina tare da shi da mummuni da wanda ba mummuni ba da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba Allah ina tare da kai da iliminsa wannan ita ce wacce ake cewa da ita ma'iyya amma domin shine ke kulawa da kai shine ike taimakonka shine ike maka abin da kake so shine yake biya maka bukatunka ba tare da an yi la'akari da abin da kake yi ba na daidai ko na rashin daidai Amman ma'iyya keɓantacciyar ma'iyya ita ce wacce Allah ya faɗa cikin wannan aya inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ita ce kuma irin ma'iyar da Allah ya faɗa a cikin sa wallahu ma'as sabirina Allah ina tare da masu haƙuri da kuma wacce ike cewa wa inna Allah la ma'al muhsinin Allah ina tare da masu kyautatawa don haka duk mutumin da ya zamanto mai yawan ambato ne ga Allah maɗaukakin sarki zai samu rabo mai yawa zai samu kaso mai tarin yawa na ma'iya ta Allah maɗaukakin sarki kulawar ubangiji taimakon ubangiji muwafakar ubangiji ƙaunar ubangiji Allah maɗaukakin sarki duk inda ka sa gaba sai Allah ya taimake ka kamar yadda ya zo a cikin hadithi kudisi Allah mai girma da ɗaukaka ina cewa ana ma'a abdi ma zakara zakarani wata harrakat shafatahu ni ina tare da bawa na matukar ya ambace ni matukar labbansa guda biyu sun motsa da ambatona yana daga cikin amfanin da za a samu a sakamakon yawaitar ambatan ubangiji ambatan ubangiji yana jawo ni'ima mai yawan gaske yana tunkuɗe azaba yana tunkuɗe musiba yana tunkuɗe tashin hankali da matsala babu abin da ke jawo ni'imar ubangiji babu abin da ke tunkuɗe azabar ubangiji da fushin ubangiji irin yawaita ambatan Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah shine yake yiwa mummunai kan dagarki yake tunkuɗe musu duk wani abu wanda zai bakanta musu duk wani abu wanda zai cutar da su sakamakon yawaita ambatansa da suke yi sakamakon ƙarfin imaninsu sakamakon kammalar imaninsu shi kuma imani wanda yawaita ambaton ubangiji ike ƙara shi yake yawaita shi abin da ake gina wannan imanin da shi abin da ake ƙarfafa wannan imanin da shi shine ambaton ubangiji gwargwadon yadda ambatanka ga allah ya kammala ya cika gwargwadon yadda imaninka zai ƙara ƙarfi gwargwadon yadda ambatanka ga Allah ya zamanto ina da ƙarfi yana da tasiri a jikinka gwargwadon yadda imaninka zai maka tasiri sannan tasirin imaninka ya zamanto ya yi tasiri a bayan Allah masu sauraronka ko masu binka ko masu koyi da kai don haka ne ma aka samu daga cikin bayin Allah akwai mutanen da da an gansu ko ba ainihar ambatan ubangiji ba sai a ambace su ba don komai ba saboda yawan ambatan ubangiji saboda ikhlasinsu su da yadda suke fuskantar Allah da al'amarinsu da yadda duk wani wanda ba Allah ba ba shi da wata kima ba shi da wani girma a cikin zuciyarsu sun faifaye zuciyarsu sun fitar da duk wani, abu wanda za a iya cewa koma bayan Allah ne daga cikin zuciyarsu zuciyarsu ta cika da ƙaunar Allah da girmama Allah da kuma ambaton Ubangiji don haka gwargwadon yawan ambaton Ubangijin mutum gwargwadon yawan imaninsa. gwargwadon karancin ambatan mutum ga Allah gwargwadon karancin imaninsa idan ya zamanto ambatan Allah ya yawaita sai imani ya yawaita idan ambatan Allah ya karanta sai imani ya karanta gwargwadon yadda kamance da ambatan ubangiji gwargwadon yadda mutum zai nisa da Allah maɗaukakin sarki daga cikin amfanin da ake samu da fa'idar da ake samu a cikin ambatan ubangiji yawaita ambatan ubangiji yana tsayawa maimakon da dama daga cikin ayyuka na ɗa'a daga cikin ayyuka na ibada waɗannan ayyukan ko dai ana yin su da jiki ne ko ana yin su da kuɗi ko ana yin su da kuɗi ko ana yin su da kuɗi da jiki ga baki ɗaya kamar aikin haji wani mutum ya zo gurmanzan zan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ko kuma in ce wasu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo gurinsa kamar yadda ya zo a cikin hadithin abi huraira ike cewa talakawa marasa abin hannu daga cikin muhajiruna sun zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah masu kuɗi duk sun mamaye komai na aikin lada sun samu ni'ima sun samu dama su yi sallah kamar yadda muke yin sallah su yi azumi kamar yadda suke yin kamar yadda muke yin azumi sannan suna da abin da ba mu da shi suna da kuɗi sukan yi sadaka sukan yi alheri sukan yi kyauta sukan taimaka mu kuma ba mu da abin da za mu yi wannan abin sukan je su yi umra saboda Allah ya ba su kuɗin da za su yi guziri su tafi kuma idan an ce a zo a tafi jihadi yadda mu ma muka fito muka ce za mu jihadi su ma haka suke fitowa a tafi da su ga yawan sadaka da suke yi don haka mu ma muna son a bamu wani abu wanda za mu fifita akan waɗannan mutanen wannan zai nuna mana yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke gasa ta aikin alheri suke rige-rige wajen samun kusanci da Allah da yin abin da zai kusanta su ga Allah ba suna gasa ba ne kan neman duniya ba suna gasa ba ne kan neman mulki ba suna gasa ba ne kan neman asanka ko neman ka fito ko neman a ganka a'a su abin da suke yi so kuma abin da suke gasa a kansa menene zai sa mutum ya samu kusanci da Allah mai girma da ɗaukaka don haka sun yi wa manzon Allah wannan bayanin ba su ce waɗannan masu kuɗi ne mu ne musu hasada ba ko mu ne musu baƙin cikin kuɗinsu a'a abin da idame mu duk aikin da muke na lada duk aikin da muke yin na alheri suna yi su ma sannan suna yin wani aikin wanda ba mu ba za mu iya ba to mu ma a gaya mana wani abu wanda in mun yi su ma ba za su iya wannan abun ba mu kaɗai za mu keɓantu da wannan abun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na gaya muku wani abu wanda in kun yi wannan abun za ku riski duwanda wanda riga ku za ku tarar da duk wanda ya tsere muku kuma babu wanda zai zama kamar ku sai wanda irin wannan abin da kuka aikata sai talakawan muhajiruna suka ce a ah, ai abin da muke bukata kenan a gaya mana sai manzon Allah ya ce tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina ku yi tasbihi ku yi tahmidi ku yi takbiri talatin da uku uku a bayan kowace sallah ta farilla ku ce subhanallah sau talatin da uku ku ce alhamdulillah sau talatin da uku ku ce allahu akbar sau talatin da uku in kuka yi wannan babu wanda zai tarar da ku sai wanda ya yi irin abin da kuka yi sai wanda ya kwaikwayi abin da kuka aikata sai wanda ya faɗi irin abin da kuma kuka faɗa don haka aka ce fukara'ul muhajirun suka ɗauka wannan zikiri da manzon Allah ya koya musu suka kama farin ciki suna munna suka kankame wannan abin suka je suna yi sai labari ya fita masu kuɗi suka ji labarin irin wannan fa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa don haka su ma carab sai suka ɗauki suka kama zikiri su yi kabbara su yi tahmidi sannan su yi tasbihi bayan sallah sau 33 sai fukara'u suka ji labarin ai masu kuɗi su ma sun ɗauki wannan abin suna yi sai suka ƙara yiwa ƙungiya suka dawo gurin manzan Allah suka ce da shi ya ma'aikin Allah wannan fa abin da ka gaya mana su mutanen da muke son mu tserewa ayyukan su fi nasu yawa su ma sun ji wannan abin suna yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai sai ku je ku hakura zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan ai falala ce ta ubangiji yana ba da ita ga wanda e ga dama ga wanda iso wannan shine zai nuna mana babu wani abu na wata addu'a ko wani zikiri wanda aka samo shi ta hanya mai inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda za a ce in ka karba kana yin sa in ba a lakanta maka shi ba babu lada ko ba za ka samu abin da ake samu ba duk wani abu na wata addu'a ko wani zikiri ko wani salati wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa na kowa ne kuma a fili yake a bayyana ike ba ka da buƙatar wanda zai lakana maka ba ka da buƙatar wanda zai baka sirrin in dai ka sani ka samu to ka aikata kaɗai abin da ake so ka sanya ikhlasi a cikin zuciyarka in ka sanya ikhlasi to sai ka samu cikakken ladan da ake samu to in mun kalli wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci cewar ambatan ubangiji da yawa yakan tsaya maimakon wata ibada kun ga can sun ce ba su da kuɗin da za su rabar ba su da kuɗin da za su je aikin haji ba su da abin da za su yi sadaka a hannunsu amma sai aka ce to in kuka riƙe wannan za ku tarar da wanda yi sadaka za ku tarar da wanda yi kyauta za ku tarar da wanda ije umra ko ije aikin hajji a lada to amma inda aka samu matsala idan ka fice wanda yi sadaka ko ije aikin hajji ko ije umra a lada domin kayi wancan zikirin idan mai zuwa aikin hajji da umra da sadaka da alheri shi ma ya ɗauki wannan zikirin yayi to ya ƙara fice ka sai dai ka nemo wata hanyar ta musamman ka ƙara da wasu abubuwan wanda za su sa ka ƙara samun kusanci da Allah ka ƙara samun ɗaukaka da kuma daraja don haka 'yan uwa masu kallon mu a cikin wannan shiri ya kamata mu fahimci cewar yawaita ambaton ubangiji yakan sauƙaƙa duk wani abu wanda ya wuyata yakan sa mutum ya fita daga cikin kunci da takura duk wani abu wanda izamanto wannan abin ya yi tsanani ya yi tsauri idan an ambaci Allah a kan wannan abin wannan abin zai yi sauki babu wata musiba da za a fada babu wata fituna da za a fada babu wata lalura da za a fada a ambaci Allah face Allah maɗaukakin sarki ya gusar da wannan lalurar ya gusar da wannan musibar in an shiga cikin baƙin ciki in aka ambaci Allah sai Allah iyaye in an shiga cikin damuwa in ambaci Allah sai Allah iyaye wannan damuwar don haka allah isanya ni ya sanya mu baki daya daga cikin bayin allah masu yawaita ambatan ubangiji kuma inesanta mu ya nesanta mu daga cikin waɗanda suke zama cikin mutanen da ba sa ambatan ubangiji wanda suke rafkana suke gafala su bijirewa ambatan ubangiji su mance da ambatan ubangiji sai allah ya fita daga cikin sha'aninsu ya mance da su suma kamar yadda suka mance da ambatansa allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya mana muwafaka za mu dasa aya a nan saboda yanayin lokaci sai idan allah ya kai mu shiri na gaba sai mu ɗauko wani bayanin wanda yana da alaƙa da zikiri sannan sai mu ɗora wallahu ta'ala a alam wa sallallahu wa baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب